بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدر كراتمنا سوقة الحكام من القاضي أبو بكر العاصمي a yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da takwas. kuma muna cikin kitabu talaq babin da ke bayani akan abin da ya shafi wato ainihin saki da rikicin da ke cikinsa. Za zamu tashi wal hukmu fil adid kal ahrari fi ghayati az zawjati fil mukhtari ويتبع الأولاد في استرقاق للأم لا للأب بالإطلاق وكسوة لحرة ونفق عليه والخلف من غير المؤتقى وليس لازما له أن ينفق على بنيه عابدا أو أتقى والحكم هكنت في العبيد أشأن باي أو جن أوري الأحرار كمن يعني في غاية الزوجات a adadin wato matan da zai aura ko a matiƙa na adadin mata fil muktari a zancen da ya fi wato ainihin inganci wato shi ma bawa yana da daman ya auri mata hudu kamar yadda ɗa yake da daman ya auri mata hudu kuma sawa'un mata hudun nan sun kasance yayaye ne ko kuma ko kuma bayi ya halatta bawa ya auri ‘ya'ya wanda suke intattu wanda mata hudu ne amma inda yardansu idan sun yarda da haka domin matsayinsu ya fi matsayinsa amma idan mace ‘ya ta ce za ta auri bawa to ba za a ce auren haramun ba ne bawa ya ce kamar mata ta hudu ne mun karanta a can ba cewa shi bawa sakinsa saki biyu ne ba wuce saki biyu idan ya wuce saki biyu idan ya yi saki biyu kawai shi kenan ba ta halatta masa har sai ta auri wani mijin da ma saboda wani hadisi da muka karanta to shin a wurin mata ma iya mata biyu ko zai aura ko zai iya auren mata hudu ibn wahab ya ce ai in ya auri ta uku kamar ya auri ta biyar ne kamar da ne ya auri ta biyar kaga haramun ne ya ce saboda haka haramun ne ya yi kiyasi ne a kan wato sakinsa tunda aka ce saki biyu ne yake da shi ba da na uku sai ce to aure ma mata biyu ne yake da shi ba yi da ba da ma aure mata hudu ko sama da hudu amma zance da fi inganci bawa ya halatta ya auri mata guda hudu saboda umumi na fahim ubangiji ta'ala hu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba Allah ta'ala ya ce ya kuma mine ku auri abun da muku daɗi na daga mata abun da kuke so na daga mata bibbiyu ko uku uku ko hurhudu a nan ba a ware cewa ban da bawa ba kuma babu wani dalili ya ware bawa ɗin sadaka ya halatta bawa ya auri mata guda hudu ko ‘ya'ya ko bayi imam malik rahimahullah yake ahsanu ma sami'tu fihi anna lahu an yatazawwaja arba'an ima'an aw hara'ira yake mafi kyawun abun da naji daga maganganun malamai shine ya halatta mutum ya auri mata guda hudu ai bawa ya auri mata guda hudu bayi ne ko kuma yaya wannan magana ita tafi ita tafi inganci sai ce wa yatba'u auladu awlad fi istiqaqi lil ummi la lil abi bil itlaq wa yatba'u al-awlad yaya suna bin suna bi ne lil ummi ga mahaifiyarsu fi istiqaqi a wajen bauta la lil abi ba uba suke bi ba bil itlaqi saki babu kaidi wato sawa'un shi uban ya kasance ɗa ne ko bawa ma'ana idan bawa ya auri ya mace suka haihu da ita to ƴaƴan kuma ƴaƴa ne ba bayi bane su ƴaƴan saboda suna bin uwarsu ne ba suna bin babansu ba idan kuma ɗa ya auri baiwa to duk ƴaƴan da ya haifa ƴaƴan bayi ne saboda suna bin uwarsu ne ba suna bin ba suna bin babansu ba saboda haka kenan a bangaren yanci ko bauta ana duba uwa ko da uban ɗa ne in dai uwar baiwa ce to ‘ya'yan bayi ne ko da kuma uban ɗa ne ko da kuma abin nan uban bawa ne idan uwar ya ce to ‘ya'yan sun zama ‘ya'ya ba za a bautar da su ba ba bayi ba ne za su ci albarkacin wato ainihin mahaifiyarsu suna tare da mahaifiyarsu to wannan ne sai ya sa baya halatta ɗa ya auri baiwa sai dai a hali na lalura domin idan ka je ka auri baiwa to duk ƴaƴan da ka haifa ba ƴaƴa bane kana ji kana gani za a je a kai da su a kasuwa a bautar da su ba ka da iko da su to da sababin wannan sai aka ce ba za ka auri baiwa ba sai ka cika sharuɗe guda biyu sharaɗi na farko ya zama ba ka da kuɗin da za ka iya auren ƴa baka da shi ka buga ka buga saboda auren ya yana da tsada akan auren baiwa ka buga ka buga baka samu kuɗin da zaka auri ya ba sai dai baiwa baiwa kuma a ce domin wani zaka zaka tarawa iri zaka je kai ta haihuwa amma kuma bayan wani ne zai kai su kasuwa ya sayar kaga wannan ko da ka bada sadaki kaɗan kawai za a iya baka to baya halatta in kana da halin da zaka auri ya ka auri baiwa saboda ubangiji ta ala faɗa cikin suratul nisa yace wa man lam yastati minkum qawlan an yanki hal muhsanati al mu'minati famimma malakat aymanukum min duk wanda bai da ikon ya auri ƴaƴa mu'minai to shikenan bayi da iko bayi da arzikin da zai haka to ya je ya auri bayi waɗanda suke mu'minai to da haka kenan sai in baka da kuɗin auren ƴa sannan zaka auri wato ainihin baiwa sannan sharadi na biyu sai in ka ji tsoron za ka yi zina ko da ba ka da kuɗin in ka san za ka iya kame kanka ba za ka yi zina ba to haramun ne ka je ka aure baiwa saboda a can gaba ubangiji ta dace zalika liman khashiya la'anata minku halatta cewa in ba ka da kuɗi ka aure baiwa wannan fa sai in kana tsoron fadawa zina ne amma in za ka iya kame kanka to haramun ne ka aure baiwan ko da ba ka da kuɗin auren ya sai dai ka yi hakuri. shi yasa ubangiji ta lace wa an tasbiru khairul lakum ku yi hakuri ba ku auri bayin ba ku kame shi yafi muku alkhairi akan ka aure baiwa duk ƴaƴanka su zama bayi a je kasuwa ana fi da su kana ji kana gani kaga abun da ciwo kwarai da gaske ya ciwo ce ɗanka da ka haifa duk da yadda kake son sa a ce baka da iko da shi za a kai shi kasuwa a sai da shi a je a bautar da shi yana yi wa wani bauta yana walakanta a gaban wani ko a karkashin wani to shi yasa aka ce kai hakuri shi yafi amma ya zama lalura akan ka je ka fada zina to gara ka aure baiwan yafi saboda farnan zina kuma yafi wannan farnan ya fi wannan barna din to da aka kenan ya'ya suna bin wato uwarsu ne a wajen bauta ko inci sai dai kuma ya'ya suna bin babansu a wajen addini da nasaba a wajen addini da nasaba idan ka auri kirista sai kuka haihu da ita to 'ya'yanka musulmi ne ba za su tafi coci ba ba za su tafi coci ba saboda ai a nasaba kai suke bi ubangiji ta ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kaga wanda aka haifa wa ƴaƴan shine zai kula da da iyayen ka yake nan ƴaƴa na namiji ne ba na mace bane mace ba ta da shi yasa da zaka aurar da ƴarka wa wani mutum sai su je su haihu to da ba gado tsakaninka da ƴaƴan ƴarka din wanda ba ƴaƴanka bane suka ce banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijal al-aba'idi ‘ya'yanmu su ne ‘ya'yan ‘ya'yanmu maza, amma ‘ya'yan ‘ya'yanmu mata wannan ‘ya'yan wasu mutane ne daban can gefe, saboda ‘ya'yan mazajensu ne, mazajensu ko ba ‘ya'yanka ba ne. To ka yake nan a dangantaka namiji shi yake da ɗa, uba shi yake da ɗa, shi yasa a addini ma shi yake abin nan ya ɗansa yana sa. in an haifi yaro shi za a ba saboda ka yaro yana sa. addini ya tashi a matsayin musulmi kenan ba buƙatar na masa halatta masa kalmar shahada ko da a ce kirista ne ya aura ko kuma bai yahudi a tunda ya halatta a wuri a wuri ahlul kitab kamar yadda ubangiji ta halace abin nan al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladhina utul kitaba an halatta muku cin yankan ahlul kitabi an halatta muku ku auri mata ahlul kitabi amma baya halatta kuma musulma kuma ta auri kirista ko ta auri bai yahudi wannan kuma haramun ne Allah ta'ala ya haramta kuma ba inda ya halatta ya ce tun tunkihul mushrikina hatta yu'minu saboda haka kar ku yadda ku aura wa mushrikai ƴaƴan ku har sai sun yi sai sun yi imani to ba samu ta aya da tace in kirista ne ko ba yahudi za a iya aura musu ba a yana nan a matsayin haramun duk ƴaƴan musulmi a yanzu da suke auren wa'inda ba musulmi ba su sani ba aure ne suna zaman lalata ne kuma ana samu daga cikin ƴaƴan musulmi ƴan boko waɗanda suke rayuwa a turai ko suka tura 'ya'yansu karatu turai wasu suna auren kiristoci a yanzu haka akwai suna auren turawa ko wasu waɗanda ba musulmi ba da su sani cewa wannan ba aure ba ne a musulunci suna zaman lalata ne kawai baya halatta amma musulmi ya je aure kirista ko yahudiya to wannan aure ne ingantacce a musulunci sai dai kawai in shawara ka nema yanzu musulma zan aura ko yin aure kirista sai mu ce maka haka aure musulma a musulman ma duk Allah ka duba mai tarbiyya saboda hadisin falsafa za zati dini eh ka zafi mai addini to amma in mutum ya aura kuma nan. kamar yadda a musulman ma in mutum ya aure wata lalatacciya wata mara tarbiyya ai ba za a ce aure bai yi ba ba za a ce zina suke yi ba haka nan ya aure kirista ma ba za a ce zina suke yi ba tunda Allah ta'ala ya halatta amma in dai shawara za a baka to ka auri musulma ta gari saboda kada ka mutu matar ka ta ɗauki ƴaƴan ta tafi da su tana zuwa coci da su sai su zama kiristoci kuma wannan ya faru da yawa ya faru da yawa za ka iya ma wani ma musulunta matar ta ya aure ta amma kuma daga baya idan suka rabu ta ko sai ta koma kiristanci sai ta tafi da yayansa kuma su ma su zama suna shiga suna shiga coci duk da cewa akwai sakakin iyaye maza din a cikin wannan sannan abu na gaba shine idan mallakan baiwa kai ka sadu da ita da yayanka yaya ne mutum ne ya sai baiwa sai ke sadaka da ita don ya halatta ya sadu da ita shi sai ta haifa masa ya ta Wani nan fa ƴaƴan ƴaƴa ne ba bayi bane anan ba za su bi uwarsu ba za su bi ubansu za su bi don ba aure bane wannan mushkul yamin ne so da haka kenan idan saduwan ta kasance da sababin mallakan baiwan ne to anan ana dub ana bin uba saboda haka ƴaƴan ba za su zama bayi ba za su zama ƴaƴa ne saboda baban su ɗa ne shi yasa ma ya iya mallakan baiwan saboda haka sai zama su in ma ƴaƴa ne kawai da zai mutu to ba za su gaje shi shi yasa ita ma yana mutuwa to ita ma uwar ta zama ya ta zama ummul walad shikenan ta zama ya kawai ita ba ne gado ba zan ba ta cikin matansa amma yana mutuwa kawai shikenan ta zama ya ta ci albarkacin ƴaƴanta ta ci albarkacin ƴaƴan ƴaƴan kuma ƴaƴa ne za su gado kamar yadda sauran ƴaƴansa za su gado na matayensa sai ce wa kiswatun لحرة ونفقة عليه والقلف بغير ga 'ya تبتروى لحرة قياه إذا باوى يا أورياه ونفقة يتير دئتا da ba ta wurin zama alaihi yana kan wato ainihin shi bawa din idan ya auri ya dole ba ta wurin zama dole masa tufafi dole mata tufafi wal khulfu sabani zo bin gairin mu'taqa idan ya auri baiwa ba ya ya aura ba shi kuma shi zai ciyar da ita ko kuma mai gidanta ne zai ciyar da ita ana akwai saɓani kenan akwai matsaloli guda biyu a baitin nan matsala ta farko idan ba wa ya auri ya wanda ta fi shi matsayi kenan mai yanki sai yadda cewa za ta aure shi to wajibi ne shi ya ciyar da ita kamar yadda ɗa yake zuwa ya nemo abinci ya ciyar da matarsa to shi ma dole ya ciyar da ita kuma babu saɓani wannan itifakan ittifaƙan to idan kuma ɗa ya auri baiwa wafa shi kuma zai ciyar da ita ne ko kuma ba shi zai ciyar da ita ba to anan ne aka yi maganganu guda biyu magana ta farko shine shi zai ciyar da ita shi zai ciyar da ita wannan ita shi yafi shine sai mashahuri saboda su malaman fiqhu annafaqatu muqabilu lil istinta wato ciyar da matanka da kake yi ai a maimakon jin daɗi da kake da ita ne da za ta hana ka ka ji daɗi da ita to ka ce to ba zan baki abinci ba da za ta yi yaji ta tafi wani wuri ta kaurace maka to bai zama wajibi ka ciyar da ita ba sai kai maka yaji kwana uku ta je tana ciyar da kanta to idan ta dawo ba za ta maka lissafin abinci kwana uku ba ta ce to ka biya ni na ci da rana da dare da da safe ɗari biyar biyar biyar sai ta ta safa maka dubu hudu da ɗari biyar ba ta da wannan daman domin ta ita ne ta tafi ba ta baka daman ka ji daɗi da ita ba amma idan ta baka daman za ka yi ji daɗi da ita ko da ba ka ji daɗi da ita ba dole ka ciyar da ita sai zo ka ce to bawan da ya auri baiwa ai yana jin daɗi da ita yana jin daɗi da ita shi kenan sai ciyar da ita yana kwanciya da ita ko da haka sai ciyar da ita maimakon jin daɗin da ita da yake yi sai suka ce abin da za a ce masa an fi autallik ka ciyar da matarka ko ka sake ta amma ba za a ce ba za ka ciyar da ita ba wannan ita ce magana da ta fi shahara ɗaya maganar kuma shi wanda ya mallaki matar ya mallaki baiwar kenan wanda wancan ya aura to shine zai ciyar da baiwar me yasa suka ce ai duk ƴaƴan da aka haifa nasa ne tunda ba ƴaƴan shi bawan bane ba ba ba ƴaƴan shi wannan ɗan zai auri baiwar bane ƴaƴan na na shi wannan shugaban baiwar ne shikenan shi zai ciyar da ita wannan kawai ya aurar da ita don shi ma ya samu jari ne sai ta haifa masa ya'ya yana zuwa yana sai da su a kasuwa yana samun arziki haka aiki yake masa kenan to da ka sai ciyar da ita haka haka ainihin wasu malamai suka tafi akai to yanzu dai babu bayin kawai wannan ilimi ne kuma yana nan kuma za a karanta shi eh saboda ba zai iya kuma a samu kuma zai yiwa tambaye ka kuma ilimi ba a barin sa haka kawai dinga tafiya haka kawai abu ne mai tsadar da daraja to da haka wannan hukunce hukuncen suna nan in fatawa ya zo a kansu kuma sai a bada fatawa a abin nan akan abin da shari'a ta ce a yi wa walaysa laziman lahu an yunfiqa ala banihi abudan aw utaka walaysa laziman lahu Me zama dole akan shi mijin ba wato mijin da ya auri baiwa an yunfiqa ya ciyar ala banihi a bisa ƴaƴansa ba a abudan bayi ne a utaka ko an yanta su bai zama wajibi ba wato shi wanda ya auri wato ainihin baiwa din da zai samu yaya to shi yayan ko kuma mu ce bawa bawa bai zama wajibi ya ciyar da yayansa ba tsawon baiwa ya aura ko yaya aura idan bayi ne su yayan nasa saboda ya auri baiwa to ai ƴaƴan ba nasa bane na shugaban wannan baiwan ne matar tasa saboda haka shi zai ciyar da su shi mai haɗa shi da su ai ba ƴaƴansa bane ƴaƴan wanda ya aura masa baiwan ne saboda haka sai ya ba dole ya ciyar da su ba idan kuma suka zama ƴaƴa ne an ƴanta su to ciyarwan bai zama wajibi a kansa ba ai da aka ƴanta su ba an ƴanta su a matsayin ƴaƴansa bane an haifi ƴaƴa ma ka ce an ƴanta su to shikenan wannan ba ƴaƴansa bane ƴaƴan suna ƙarƙashin dama wani ne to da ya yanta su in shine maulansu wato shine ne shugabansu sai ciyar da su in kuwa yace a ya yanta su fi kabila shi ba bukatan wilayan ba za su zama suna karkashin su ba ta yanda nan gaba zai gaje su a ko za su gaje shi ba kawai shi ya yanta ne su kama hanyar su tafi to yanzu su da su ciyar da kansu sai su je su nemi kuɗi su ciyar da kansu in kuma yara ne waɗanda ba su da dukiyar da za su ciyar da kansu jama'a musulmi sai su ciyar da su sai bai sulmani kenan baitul mali su ciyar da su a cigaba ciyar da su har su samu karfin da za su je su nemi arziki su ciyar da su ciyar da kansu wannan shine hukuncin su wa'annan ya'ya na na shi wannan bawa qala yake faslun fil muraja'a fasali a cikin komi amma komen da yake nufi anan kome bayan an yi saki wanda ba a komi kawai wato fasali da ke bayanin ka sake auren matarka bayan ka sake ta bayan ka sake ta shine muraja'a don muraja'a da ake nufin ka a saki ka saki ɗaya ko biyu wannan mun yi shi a baya za ka tafi na mai da ke kawai kuma ta koma to nan ana maganan idan har ka sake ta sai zama sakin kuma ba na komai ba ne saki ne abin nan ba'i ne wanda yake nisanta wanda ta gama idda kana son ka dawo da ita ko kul'i hukunci ko makamancin wannan shin ya za ka yi ka dawo da ita a wani hali ne ya halatta a ce ka sake aurenta shi ne ma da yake wa kafti da'in ma siwar raja'i fil izni was sadaqi wal wali wala ruju'a li maridatin wala bil hamli fi takashshuhuri wa sala wa zawjatu al abdi idza ma ataqad wa ikhtarat al firaqa minhu tulliqat bima tasha'uhu wa mahma ataqa fama lahu min ibtida'in mutlaqa wa kafti da'in ma siwar raja'i duk sakin da za a sake wani auren kuma ba saki ne raja'i ba shi ne masu yawan raja'i abinda ba saki ne raja'i ba wa kafti da'in wannan fa kamar sabon aure ne fil izini wajen izinin matan sai ta yadda tunda ai yanzu kan ba ba tana karkashin iddanka ba ne ka sake ta sakin da ba za ka ce na dawa da ita ba ko dai ka sake ta ka gama idda ko kuma kuɗi aka yi ko alƙali ne ya saki wannan ba ka da daman ka ce kawai na dawo da ita yanzu kan dole sai da sai da yardanta da yardan waliyanta ka kamar sabon aure ne kenan wasu sadaki da kuma sadaki wato dole sai da sadaki kamar yadda sabon aure ake sadaki wal waliyi dole kuma sai da waliyi ba za a kulla auren ba sai da sai da waliyi domin kamar sabon aure ne kula ne ka illa fi waliyin wa sadakin ba aure sai da waliyi da sadaki da kenan idan an saki mace saki ba'i ne saki manisanci ba raja'i ba wannan ba'i ne ba nisantan san kala biyu ne akwai bainuna sugura akwai bainuna kubura bainuna sugura shine karamin nisanta wanda kana iya sake aurenta ba sai ta auro wani ba kamar a ce kul'i kuka yi ta fanshi kanta ne ta baka dubu ɗari biyar sai ka sallame ta to baka da dama yanzu ka zo ka ce ta mai da ita a kamar sabon aure ne da yaddanta da yaddan waliyinta da sadaki da sabon kulla aure ko kuma ya zamana saki ne kafin a tare ka auri mace bayan an kulla aure kafin ta tare a gidanka sai ka ka sake ta ba ku taba saduwa ba ku je kuka keɓance a wani da kai ce ita kuka kulle ɗaki ba sai ka ka sake ta yanzu wannan saki ne ba ini amma bai nuna sukura ta ce ne sadaki amma ba da ma ka ce na dawo da kiya sai da yardanta da yardan waliyanta da sabon sadaki da waliyi da sabon daura sai an sake siga haka nan matan da wato alƙali ya sake ta saboda ta mijinta na cutar da ita ko da saki ne mata ba da dama ya ce na dawo da ke yanzu idan zai dawo da ita sai da yardanta da yardan waliyanta da sadaki da wali da sabon ɗaura aure kafin ta dawo saboda duk na sha gaya mana duk sakin da alƙali yake yi to ba saki ne na komai ba ba wanda zaka ce na dawo da matar kawa ne sai da sabon aure sai saki guda biyu sakin da alƙali ya sake ya sake saboda miji ba da abinci ba abin da zai ci ba abin da za a ci a gidan an buga an buga ba da sana'an da za ta iya rike shi daga ba sai ya samu sana'an da za ta iya rike shi ko ya samu arziki ko ya samu jihari sannan zai iya cewa ya dawo da matarsa kafin ta gama idda da kuma sakin da aka yi na ilahi wanda ya rantse billahi la ilaha illa illa huwa ba zai sake kusantanta ba har sama da wata hudu sai a ba shi iya wata hudu in yake dawo alkali zai sake masa matarsa amma daga baya in yace ya nadama ya dawo da ita shikenan ta dawo dama abin da ake bukata kenan to alkali in ya sake saboda cutarwa to nan ma sabon aure da a sake haka nan da karewan idda ka sake ta na ɗaya na biyu kana da daman ka ce na dawo da ita shi sai kuma baka yi baka yi amfani da wannan damar ba har ta gama idda to shi kenan tana gama idan ta gama idda yanzu ba daman ka ce na dawo da ke sai da sabon aure da yaddan ta yardan waliyanta da sadaki da wali da kuma sabon aure kamar misali a ce kai kana tunanin za ka dawo da ita yau ne gobe sai ka ce na dawo da ke sai ta na gama idda eh jiya na shiga jini na uku shike na gama idda yanzu babu dama sai ta yarda da kuma sabon ɗaura aure da duk abin da ake bukata na aure kafin kafin ta koma amma kafin ta yi jini na uku bayan ka sake ta in ka ce ka mai da ita ta koma ko tana so ko ba ta so ko waliyan tana so ko waliyan ba sa so kamar yadda muka bayani a baya to sai kuma akwai bainuna kubura shi ne saki uku mutum ya saki matarsa take ɗaya har sau uku kuma ta je ta wani auren ta fito to yanzu in za ka sake dace ta sai da sabon aure da yardanta yardan waliyinta da sadaki da wali da sabon ɗaura aure shine siga shine siga saboda haka kenan shi kaman sabon aure ne kawai babu bambanci da sabon da sabon aure domin yanzu ta fita daga matsayin matarka tsakanin saki raja'i wanda in ba irin wannan ne ka saki matan ka ce ko biyu kuma ba irin wa'annan misalin da na bar ba in ka ce ka sake ta ta dawo kuma duk malamai sun yi ijma'i akan wannan ko ta yi ko ba ta yi da ba sai ce wala ruju'a li maridatin wala bil hamli sittata shuhuri wa sala wala ruju'a babu dawo da mata wato saki auren mata li maridatin ga marar lafiya wato tana rashin lafiya rashin lafiyan da ake tsammanin za ta mutu kuma ba wai saki ne na kome ba ka gama idda ko kulli ko ko alƙali ba raka ce to a sake daura muku aure ba a'a domin akwai tuhuman cewa kana son ka shigo da mai gado ne ko kana son kai gado kai kana son kai gado ne tun kaga ta kusan mutuwa yanzu kai bari ka ɗaura mata aure ila ila mai kuɗi ce hajiya ce kana son in ta mutu ka gaji gidajenta da wasu kadarorinta sai a ce ba a yadda ba don ba ta da amfani a wurinka a lokaci matan da ba ta da lafiya har ta kusan rasuwa wani amfani za ta maka sannan wala bil hamli wasala nan ba a sake ɗaura wa mace aure ko da da ta ta ne bil hamli in tana da ciki wasala da ya sadu ya kai sittata shuhuri wato watanni guda guda shida ya kai wata shida wato wannan kuma zai zama misalin sa saki ne ba'i ne aka yi kenan kul'i ne aka yi sai zama kuma tana da ciki ka san mun ce shi kul'i ko saki ne wanda kana iya kome ba dama kai kome ko alkali ne ya sake ta to amma tana da cikin da ya kai wata shida to nan ma babu daman ka ka dawo da ita me yasa suka ce to ai wannan shi ma kamar mara, la ita ma kamar mara lafiya ne dan mace ita da ciki ta kusan haihuwa kai kabanta ɗaya na duniya ɗaya na lahira ne suka ce to shi shi ma bara a dawo da bara a dawo da ita ba ai bara a sake wani auren ba ba za a sake auren ba to amma wannan zance jefi inganci na abin da ya shafi wato mai ciki za iya za zai iya abin nan zai iya daura mata aure zai iya daura mata aure waɗanda suka ce kamar marar lafiya ne rashin lafiyan da ake tsoron mutuwa cewa suka yi ai mace tana da cikin ta zo haihuwa ana tsoron za ta mutu ana tsoron za ta mutu shine hujjansu to malai suka ce a zancen da fi inganci zai iya sake ɗaura mata aure ko da da ya sake ta sakin da babu kuma zai iya sabon aure me yasa suri yace yana da daman ya dawo da ita almaziri yace wannan huwa allazina ikhtaru shi zamu zaba ne dalilin sa dalilin sa shine al'ada ya ce nan duk hukunce hukuncin na ana mai da su zuwa ga al'ada al'adatu muhakkamatun al'ada tana yin hukunci yanzu al'adance mata yadda suke ciki su haihu su suna mutuwa wajen haihuwa ne ko kuma yan kaɗan ne suke mutuwa wajen haihuwa yan kaɗan ne yan kaɗan ne to me yasa za ka ce ana tsoron za ta mutu yake da za ka shiga gari a samu jama'a a tare a garin sai ka tambaya ina iyayensu mata suke ko dai a ce maka suna raye ba wani uwarsa tana nan wani ne yake aurenta Wani uwarsa tana nan tana gidan babansa Wani kaza ko kuma a ce maka sun mutu idan aka ce wayanda ka samu su sun mutu sai ka tambaya menene ya kashe su to za a ga maka wasu abubuwa ne daban yan kaɗan ne za a ce maka sun mutu ne da sababin nakuda ko ba haka bane to akan me yasa za a ce in mace tana da ciki ta abin nan kamar mara lafiya ne da ta kusan mutuwa ai al'ada bai nuna haka ba yawa yanzu duk mutum matarsa sai ta haihu goma sha biyu kuma bata mutu da sauƙin haifuwan ba sai daga bata rashin lafiya sai ta mutu wanda tsautsayi ya zo mata kuma haihuwan farko ko na biyu ko na uku saboda haka wannan shine kaɗan a cikin me a cikin al'umma a al'adance ko da haka sai aka rijiyar da cewa wato idan mutum idan mutum ya saki matarsa sakin da babu kome kamar kul'i ne fansa ta yi ko alƙali ne ya sake ta kuma tana cikin da aka shi da yana da daman ya sake daura mata aure ya sake daura mata aure in ka ce ai wannan kawai mara lafiya ne wanda ake tsoron mutuwar ta sai mu ce a'a ba ga wani in ba da cikin majira ake ta haifu har tanadi ake yi idan talaka ne ya tanadi kuɗin rago ya je tanadin abin da za a ci a lokacin biki sai mata ba su dinga tanadin ɗan gudunmuwan da za su bayar kafin a haihu harshe nan ba wai dace mutum shine firin jaye a zuciyar zuwa sai ka ga mutum matarsa idan ta kusa kuwa hankalinsa a tashe yana neman abun suna ya zai yi sunan nan sai kaga ta ya je ya kai ta asibiti kuma ya je kasuwa yana ta sayayyan kayan haihuwa idan da za a sa wa yaro kafin abin da ba an haife shi kafin a sai kayan suna yana ta tanadi kar kenan galibi ba mutuwan ake yi ba wannan shine gaskiyar magana to yana da dama ya sake daura mata aure to wannan fa duk magana da muke fa sakin da ba a kone ne sakin da ake sake sabon ɗaura aure amma sakin da akwai kone matarka ka sake ta da kul'i abin nan ba da kul'i ba ba alƙali ne ya sake maka ba ta gama idda ba kuma saki ɗaya ne ko na biyu sai ya zama ba ta da lafiya rashin lafiya ya tsanani kana daman ka ce na dawo da ke me yasa can mun ce saboda tuhuman ko zai yi gadon to nan ba wannan tuhuman me yasa saboda in ma bai dawo da ita ba ta mutu yana da gadon ta kuma in shi ya mutu ya riga da mutuwa kan gama idda tana da ado to me matsalan a ciki kaga babu wannan illan alhukum ya zoro ma al-illati wujudan wa adaman hukunci yana kewayawa tare da illa ne in an samu illan akwai hukunci in babu illan kuma babu dama tuhuma ne ko kana neman gado ne to yanzu ko baka mai da ita ba ma kana da gado kana da wannan gado? saboda haka sai a ce babu matsala idan ya mai da idan ya mai idan ya mai da matarsa idan ya mai da matarsa saboda haka ala ayi halin wanda ya saki matarsa saki raja'i yana da daman ya mai da ita ko da ba ta da lafiya rashin lafiya mai tsanani ko da tana da cikin da ya kusa haihuwa ba tare da safani ba saboda abin da ake gudu na cewa yana son gadon ne dama can ya cancanci gadon kuma ita ma ta cancanci ta ta gaje shi saboda ka babu matsala a ciki Ya ce wa zaujatul abdi iza ma ataqad wa kharat al firaq minhu tulliqat bima tasha'uhu wa mahma ataqa fama lahu min iltija'in mutlaqa wa zawjatul abdi matar bawa idza ma atakat idan ta intu wato bawa ne yake auren baiwa duk bayi ne sai mai gidan wannan baiwa ne yace ya inta ka yanzu ta zama ya yanzu za a ba ta labi za ki ci gaba da zama da bawan nan ki ne lalle ki kan ya wuce nasa in kin ce eh shikenan ko kuma zaki rebu da shi idan kin zaɓi rabuwa da shi shikenan sai a riba ku domin ajin ki yanzu ya wuce naka shikenan wa tara til firaq minhu sai ta zaɓi rabuwa da mijin nata kullikat a sake ta bi mata ta sha uku da abin da take so wai ko saki ɗaya ko saki biyu in ta ga dama ta ce ta saki kanta saki biyu shikenan babu komai kenan ko in ta ga dama ta ce ta saki kanta saki ɗaya sai dai mu a masaban da muka yi jarin ko biyun ta ce ɗaya ne ko biyun ta ce ne kuma malikiyar ma akwai ne. za ta iya cewa biyun ko kuma ɗayan kawai za ta ce to kaga sai ta zaɓi rabuwa da shi shikenan ta rabu da shi din ta je ta wani auren wa ma ma ataka shi kuma duk lokacin da aka yanta shi daga ba sai aka yanta shi fama lahu min irtija'in bai da daman ya dawo da matar tasa mutlaqa saki babu kaidi ta gama idda ko bata gama ba saki ɗaya ne ko saki biyu ba daman ya dawo da ita amma a nan ana nufin idan bayan ta zaɓi kanta ta ce ita ta rabu da shi ba za ta iya zama da shi ba kawai shi ma sai aka ce an yanta shi to ba dama ya ce a to shi kenan na dawo da ke bai da dama amma an ce ki yi za ki zaɓa shi ko ke ya ce a bata kwana uku a cikin kwana uku kawai mai gidansa sai ce na yanta ka nan ba ta dama kuma ta ce za ta zaɓi buwa da shi don dama don kasancewansa bawa ne yanzu kuma ya zama shi ta zama da sun zama daidai wa daida idan shi ya ga dama ya ga dama ya sake ta in ya ga dama ya sake ta shikenan amma ba ta da ba ta da zabi domin yanzu ya zama kufu'inta ya zama daidai da ita a daraja dalili akan wannan shine qissan barira hadisai ne ingantattu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yanta barira mun san barira na na Aisha ne ta yanta ta an sa mata kuɗi ne na na Aisha ta biya wannan ta biya wannan kuɗin ta zo ta koka ta ce tana son wata mugis ta ce tana son aisha ta taimake ta a biya mata kuɗin nan ta zama ya sai aisha ta ce to zan yi haka zan biya miki amma da sharadi ni ne zan zama mutum sa sai ce ma ba shi inna malwala liman atana ita me yake damun mutane ne suke shirɗanta wasu sharuɗan da suka saba wa shari'an Allah yace duk sharadin da ya saba wa shari'an Allah ba kitan sharadi ne shirme ne ko da haka sharadi dari yace wala'i shugaban tambawa na wanda ya inta shi shi ita ta inta barira ita ce shugabanta shikenan yancin yayi kuma ba su da wannan ba su da wannan shugabanci to kaga an yanta ta yanzu ta kuma me bawa ne mughis sai manzo sun ce to yanzu an ba ta zabi idan tana so ta ci gaba da zama a ƙarƙashin mughis mijinta bawa ita ya in ba ta so kuma a riba su sai ta ce ba ta so sai ta zaɓi a riba su sai aka riba su shi yanzu shi ba mijinta ba ne to ana nan kuma shi yin gudu sai da rabu da da barira hankalin sai tashi shi yana son matarsa har ya kai ga duk inda take tafiya a kororo kororo a madina yana binta saboda son ta da yake abdullahi bin abbas yace mijin barira ya kasance bawa ne mugis kamar yadda ya zo a hadisin bukhari yace ka ani anzuru ilayhi yatufu khalf khalfaha Yabti alaiha yace ni a yanzu da nake baku kisan nan kamar ina kallon lokacin da yake tafiya a bayan ta duk inda za ta je yana binta a baya kororo kororo kasuwa kasuwa kuma yana kuka wa dumu'u tasilu ala lihiyatihi abun nan hawayensa yana gudana akan gemunsa wato hawaye in ya fito har ya har ya ya taɓa fiskansa kun sa har ya zo ya jika masa gemu yana binta a baya yana kuka gemunsa ya yi takab da hawaye saboda son ta da yake akan ta yadda ta da gidansa ita kuma taki saboda tsananin soyayya da take masa da tsananin kiyayyar da ita take masa haka aka dinga yi aka dinga tafiya manzar su sai yi tausayi yake ga Abbas wato babban sa kenan sai ta ya Abbas ala ta'jabu min hubbi mughisa barira wa min hubbi barira mughisa yace Abbas ba ka mamakin yanda mugiz yake son barira yadda yake tsananin son barira da kuma yadda ita bariran take tsananin kin mugiz ba ka mamakin wannan ka dole ya mamaki to wace soyayya ne mata za ta buɗe ta ce kana binta a hanya duk inda za ta je Kana hanyar makaranta kana binta kana kuka hanyar kasuwa hanyar unguwa duk inda ta shiga kana binta a baya kana kuka hawayen ka yaji da abin nan jemun ka yaji jika da hawayen ta kaga wannan a yanzu sai a ce mutum ya haukace ne ko sai a ce ya hau kace ne sai manzo sama sai ya ce wa barira ya ce laura ja'atihi ina ma da ki dawo da shi ina ma da ki koma masa ga halin da ya shiga sai ta ce ya rasulullah a Sai ya rasulullah kana bani umarni ne ko shawara kake bani umarni ne ko shawara manzo sun ce inna ma ana shafi'un ni ina ina neman alfurma ne alfurma nake nema ba wai ina ba ba wai nake baki ba sai ta ce la hajata ni fihi ba ni da bukatansa kuma bata koma masa ba ba ta bukatansa shikenan kai kiyayya in ta kai kiyayya to kar a koma kawai ba amfanin koma ko ba amfani to amma dai soyayya tana da abubuwan mamaki haka nan kiyayya ita ma tana da abubuwan mamaki idan mace tana son miji duk inda ta shiga ta fita ta shiga ta fita za ta shiga don ta don ta aure shi ko ta koma wurin mijinta haka nan namijin yana son mace shi ma haka nan kuma in ya saki mata daga baya yana son ya ya mai da ita yasa galibi in mutu ya saki mace saki uku to sai Allah ta ala jarrabe su da son juna su ta kokari yadda za su koma su yi ta tawili ai ta tawili saki na biyu nan fa cikin fushi ne shi amma lokacin da ya na biyun fa ya yadda sakin ya yi ba matsala sai ce ta na uku ne tukun shi shiga wani hali yanzu yake ne wani mafita a na biyun ya ci kana ce ta dama baka yi fushi ba za ka sake ta ne to haka al'amarin yake so da haka in ba matsala ba a dinga haƙuri a dinga haƙuri da juna a dinga haƙuri in ba haka ba to za a zo a yi abin da za a yi da dama to wannan karshe na sabai suna bambance umarnin manzala ta sama da kuma shawari ko neman alfurma yanzu inda umarni ne dole tafi da akwai a fali hazari lazina mukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim saka duk wanda ya saba manzalar sa kuma to ya sani fitina za ta same shi a nan duniya shine fata da kuma azaba mai radadi ranar alkiyama saboda haka inda manzar sama ya ce ki aure shi umarni yake bata wallahi za ta aura duk da bata so ah to idan ka dauki abin nan ah, abin nan Fatima bint Qais ai mutum biyu suka ne mutum uku biyu suka neme ta Muawiya da Abu Jahan dukkanin su asalin su yaya ne ko masu matsayi masu dangi manzo Allah kuma sai ce kada ki auri Muawiya bai da komai miskini ne ba zai iya rike ki ba amma daga bafa ya zama mai khalifa ya zama mai arziki Kar ki auri Abu Jaham kana la yadau asawan a ciki baya dauke sandansa daga kafadansa malamai suka fassara guda biyu suka ce mai yawan tafiya ne yawan tafiye tafiye ne bai da lokaci cin yawo reki wasu suka ce mai dukan mata ne ya dukan mata kuma wannan shefiri ja don akwai ruwa musulun kana barra lin nisa ina dukan mata ya aure shi sai aka ce sai ce mata walakin in ki usama ki aure usama a sai maza su dama ya gaya mata in ta gama idda ta masa magana yana sai hada su da usama sai kuma wasu suka riga usama suka zo suka fara nema sai ce kar ki aure wayannan ki aure usama ka gama ce idan ta samu manema guda uku ai sai a duba waye fi ko amma inda guda ɗaya ne ko miskini ne ba sai ta aure shi ba ga matan nan da ta zo ta nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ta bata ta bada kanta manzo Allah yace yace ba bukata so ne tashi yace a aura masa aka ce wasa sadaki je zaga zaga dawo babu sadaki aka ce ita mai walau kata wannan hadinin ka nemo ko zobbi ne na karfe zobbi na karfe ya wuce ɗari biyu ne wasu malama sun ce haramun ne ka ɗaura shi in zurfa. saboda bai da kima amma da ya kawo da za a aura masa sai je dawo yace wallahi babu sai dan zanin sa je ya daura aka ce to in ka ba ta zaka tafi kirara ne in ko ta bar maka shi ai ba ta karbi sadaki ba kenan sai ce sai aka kuma manzo sama ya zauna ya zauna kaga karshen maskana kenan ko karshen talauci da ya ga hankalin sai a tayi sai ya ce akwai abin da ka haddace na alqur'ani ya ce eh na haddace suran kaza da kaza sai ce zawwashtu ka habi mama aka mai alqur'ani na aura maka gaje ka karanta da ita wannan surorin shine sadakin ka aka aura masa sai ba wani ne akwai yan takara kana tamanin za a aura masa ne <laughs> ya dubo wata bi sana'a waye wanda sana'arsa za ta riƙe ta babu matsala da haka ka fara sana'a kafin neman aure ya binciki sana'an ka kan to kaga da aka ce ta auri Usama ita mata bin Qais ita ce Usama Usama to da Usama asalin ta bawa ne dan Zaid bin Harisa Usama bin Zaid Usama tana bai tana balarabiya ya ta auri kuma wanda asalin sa bawa ne ce Usama Usama tana jinjina abu mazala ta auri Usama ta aure shi umarni ne a yi kace da na aure shi wallahi malam na ji daɗin aurensa sai da ce lalle da ban aure shi ba da na bar banza kamar yadda ba yake cewa ko ne fakta ba su dini <laughs> ka ji daɗin zama da shi eh ga wanda ba zai ce da ban yi kaza ba da na bar banza to ta ce da bata aure shi ba da ta yi asara ji daɗin zama da shi kuma saboda ta bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ma farilar da an ba ta umarni ba ba ba kaucewa dole dole za ta bi kaga akwai bambanci umarni da shawara idan shawara ka bar ba dauka ba don Allah karka damu kar kai fushi don shawara ba umarni bane manzo Allah sama yana bada shawara ba dauka ba yanzu ya fushi da barira ne kai bai fushi in da fushi da ita dole ta koma wajen mugis to me yasa in kai ka bada shawara ba dauka ba za ka yi fushi amma idan ka bada umarni ba dauka ba wannan sai kai fushi wato me me umarni in dan ka kace yi kaza bai yi ba ko ko ne wanda yake karkashin ka ko Ka kace umarni ne ba shawara bane sai aka saba kuma kuma ba sabon Allah bane abun sai dai ne ka fushi don kana da iko da da su amma in shawara ne kaga idan mai kyau ce ka bar mutum bai dauka ba ma zai nadama daga baya in kuma mara kyau ne dama kuma shikenan ya kubuta daga abu abu mara kyau shikenan baka da wani matsala tunda dama ba umarni ka bayar ba fasl fi fasxi fasali da yake bayani akan abin da ya shafi ɓata aure wato ayi aure sai a gano kuma auren bai da kyau sai a ɓata shi mun faɗa cewa faski? asalinsa ya zama in an ɓata auren ba saki ba in an ce saki to shine saki in an ce faski kuma an ɓata aure ya zama ba a lissafa wannan daga cikin saki amma akwai ɓata auren da ake yi shi kuma sai ya zama saki ne shi za mu karanta anan yake wa fasku fasidin bila wifaqi bidakatin tu'addu fi talaqi wa man yamut qabla wuqu'i al-fasl fi dhafa mali irthihi min nasbi wa fasku mal fasadu fihi mujma'u alayhi min ghayri talaqin yaqa'u wa talzamu al-iddatu bi ittifaqi li mubtanan biha ala al-itlaq wa fasku qata fasidin aw rin jibati bila wifaqi wanda ba ittifaqi akan sa ba wasu malamai sun ce auren ya halatta ko sun auren bai halarta ba to sai aka auren ba an yi shi to bi talakatin da saki ke ne to addu da ake lissafa fi talaki a cikin saki wato idan auren an yi sabani wasu sun malamai sun ce ai wannan auren halal ne wasu suka ce haramun ne to ko da murin jari da auren ce ne muka fata shi to za mu ce akwai saki daya tsakanin su saboda ai akwai malamin da suka ce ingantaccen aure ne to in kuma ya inganta ba muka ce ba saki bane kaga ya kamata ya zama ya zama saki ne misali kamar yanzu bazawara idan ta aure da kanta ba tare da waliyi ba kaga akwai sabanin malamai jumhurul ulama mafi yawan malamai sun tafi cewa auren bai yi ba abu hanifa kuma ya ce aure ne ingantacce me dalilinsa saboda manzo ma ya ce as-sayyibu ahaqqu bi nafsi hadin waliha wata riwayan al-ayyimu ahaqqu bi nafsi min waliha bazawara ta fi cancanta al'amarin ta fiye da waliyinta yace to inda dai ta aurar da kanta shikenan ta ce miji na aura maka kaina yace na karwa shikenan auren yayi su kuma sauran malamai jumhurul ulama mazhaban malikiya shafi'iya hanbaliya suka ce auren bai yi ba suka ce me dalili saboda manzo kuma ya ce la abunna la tuzawijul mar'atu mar'ata wa mace ba ta aurar da mace ko ba ta aurar da kanta kuma sannan ga wani hadisi ayyu mamra'atin ankaha nafsaha bi izni waliha fa nikahuha batilun duk matan da ta aurar da kanta ba da izinin waliyinta ba waliyinta ne aurar da ita ba auren ta bacicce ne auren ta bacicce ne auren ta bacicce ne aka uku ga hadisin wala ne ka illa bi wali babu aure sai da wali ba a ware aka ce ba zawara ko ko budurwa ba ko da haka wannan magana ya ce tafi inganci to amma me ma'anan wancan hadisin da aka ce budurwa ta fi cancanta da kanta fiye da waliyinta nan a wurin zaben mijin ne a wajen zaben mai ba zawara kai Ba bazawara ta fi ƙarfi wajen zaɓar miji ita take da kashi saba'in waliyinta yana da kashi talatin saboda ai ta taɓa yin aure akwai abin da ta karanta saboda haka za ta iya zaɓa wa kanta miji amma duk da haka waliyinta yana da kashi talatin yake bai da ba kenan amma budurwa kuma wali yake da kashi saba'in tana da kashi nawa kashi talatin ai ba ta san aure ba ko ba ta da shekarun da za ta iya sanin me zai je dawo ba za ta iya zaɓa wa kanta miji ɗari bisa ɗari ba saboda haka dole sai da izinin waliyinta. sai da waliyin ta fi karfi a ciki ita ma ba za a mata auren dole ba sai tana so to haka nan bazawara ita ma ita ma sai tana so to wannan akwai sabani Abu Hanifa ce auren yayi in ba za bazawara ta aurar da kanta ba wali Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad suka ce auren bai yi ba to sai aka je aka yi auren a haka idan an yi auren sai mu ce wannan auren batacce ne don an yi shi babu wali dalilin batacce ne ya fi karfi to idan aka bata auren sai a ce to akwai saki ne tsakanin su da mijinta nan gaba an yi aure ingance ce sai sake da ke mu ce da wannan sake ya zama mana uku kai ci matsala ba za a bar abubuwan sake ba abu sake wani shi ne yana da dalilin ko yana da dalilin da shi ma zani ya saba kuma yana da dalili sai zama a ce akwai sake a tsakaninsu wato an raba auren da da ainihin saki saboda wato shi wanda ya saban a duba matsayinsa sannan kuma a duba dalilinsa amma idan wani ne ya zo ya saba wanda ba malami ba duk malamai sun tafi auren nan ɓacicce ne shi kuma wani sai zo ya ce a auren nan ya inganta ba malami ba fa wannan kutu-kutu ba za ma a saurare shi ba duk bai kai ma a sa shi a cikin lissafin waɗanda suka yi sabani ba mun fahimta saboda kan ce maka an yi sabani yana nufin malamai kun yi sabani ba wani daban ba in wani jahili ne ko ba malami ba ba za a ɗauki maganar sa ba ko da haka wannan sai a ajiye shi anan ya na haza indana ghairu jaizin wa man tumu hatta yakuna lakum indu a cewa mu wannan ba halal ne a gare mu ba sai kuma haddare da kuna da wani mu a wurin mu ku waye da za ku ce da wuri da za ku da za ku iya cewa muna mu a wurin mu da haka ba ku da wannan magana din amma in malami ne ya faɗi magana da ilimi zo dole a kula to idan kuma ya zama malamin ne za a duba mai dalilinsa idan hujjan sannan ta kai tana tana da ɗan kashin kashin gaskiyan ta zama hujja ko da ba ita ce mafi rinjaye ba to za a yadda cewa saɓani ne amma in hujjansa saƙiɗa ce ba ta da ma ma'ana hujjan da ya kawo kawai ya kawo ne amma babu wani hujja a cikin abin da ya kawo to shi ma ba za a ɗauke shi saɓani ba. Kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafu min an-nazar wani wani ya sai sabanin da yake da rebo a wajen tsokaci a wajen dalili in an ci da za ce kai akwai ɗan hujja hujja ba ko ta ce an yi sabani amma ka duba ka ga babu wani da magana ce ta jahilci ko yayi to ba a ce an yi sabani anan za a ce an yi sabani su wa suke gane wannan su ne malamai amma wanda bai karatu ba wannan ya bashi fatawa wannan ya bashi fatawa shi duk ɗaya ne a wurin sa ai malam wane ya ce kawai malam wane ya ce sauran kuma shi ya zai yi tunda ba zai iya bambantawa ba ba zai iya sanin dalili ba a cikin malamin ai su ma kala kala ne sai ka duba waye fi ilimi waye fi tsoron Allah sai ka karbi ka fi fatawansa akan wancan ko da wancan yana da ilimi kuma yana da tsoron Allah amma wannan ya fi shi ilimi da tsoron Allah da amana da gudun ƙarya to sai ka ɗauki fatawan wancan sai ka sai ka rinjaje ta akan wannan kai iya abin da zaka iya yi kenan amma in bai ilimi ne kuma zai ce a zo a baki dalilai da an baje zai gane nan akwai hujja nan kuma nan kuma babu hujja tsere rinjaya na fata mun fahimta yanzu kawai mutum da zai ce maka an yi sabani wasu malamai sun ce ya halatta ka auri mata biyar ko sun ce iya hudu yanzu wanda ya ce mata biyar dinnan za a saurare shi ma don fassara da yawa ayan ma rashin iya larabci ne za a fassara ta da haka masana wasu za su waru da ya ce uku da hudu da eh, abin biyu da uku da hudu ya ce tara ai rashin iya larabci ne inda iya larati da kyau fasara haka wajen ba cewa aka yi wahidatan teni wa arba'an ba da cewa aka yi wahidatan daya teni da biyu wa arba'an da hudu to sai zama tara amma masana wasu za sauru ba biyu uku uku huru hudu kaga mutanen ake dubawa wannan yana da biyu wannan yana da uku wannan yana da hudu sai a ce to a ware masu mata biyu a ware masu uku uku a ware masu huru hudu ai abin da ake nufi kenan amma ba ana nufin wayar biyu uku hudu ba wannan rashin iya larabci ne inda iya larabci da zai fasa to yanzu wannan zaka zo ka ce malamai sun yi sabani wasu sun ce mata biyar halal ne wasu sun ce mata biyar halal ne haka ga baka fahimci da aka dosa ba ma haka mata hudu su ne me su ne halal mata hudu kawai wancan sabanin babu shi sai ce wa man yamut qabla wuqu'il faski fi zafa mali irsihi min naski wa man yamut duk wanda ya mutu daga cikin ma'auratan bayan an yi ɓacaccen auren kabla wuqu'il fasli kafin a bata auren sai dai daga cikin ya rasu kan a gano fa auren nan a ce ɓacacce ne sai da ya rasu sai aka gane sai auren su ma ba ingantacce ba ne sai daga cikin su ya rasu kaga ba akwai gado ba sai ce fi za a cikin wannan cikin wannan sabanin kenan fama li irsihi min naski fama min naski babu wani shafewa li irsihi ga sa duk wanda ya mutu to ɗayan zai gaji ɗaya mace ta a sai auren da aka mata ba ingantacce ba ne sai mijinta ya rasu don ta zo za ta yi gado kamar yadda sauran matansa za su yi in bai da mata za ta yi gado ai ba a gano auren ya ɓaci ba su ya rasu ko kuma ita ta rasu zai iya gadanta amma idan an raba auren kafin wato ainihin gado kafin ya mutu kai to sai a ce to wannan kan babu gado a tsakanin su idan an raba saki ne ba ini ina ba dama da da ita sai da wani sabon aure saboda haka babu babu gado a tsakanin su amma idan ya zamana kafin a raba ne to akwai akwai gado a tsakani sai ce wa fasko mal fasadu fihi mujma'u alayhi min ɗalatin ya yaqau wa fasqu malfasa mal fasadu fihi da ɓatin auren a cikinsa mujma'u mujma'un alayhi an yi ijma'i a kansa an yi ittifaqi a kansa ba sabanin malamai cewa auren nan ba tike ne ko yaqau wannan ba auren yana afkuwa min gairi ɗalatin ba tare da saki ba wanda haka kenan idan malamai sun ijima ya auren ɓatacce ne don an ɓata shi fa babu saki da za su sake dawa su yi aure to ba za a ce akwai saki a tsakanin su ba kamar me kenan kamar aure a cikin idda kamar aure a cikin idda idan mace ba ta gama idda ba sai aka aure ta ko mijinta ya sake ta ta yi ɗaya ko biyu aka aure ta ko kuma ta da ciki aka aure ta akan ciki za a ɓata wannan auren duk malamai sun ijima ya auren fatacce ne to tun da haka ne bata shi za a yi ba za a ce akwai saki a tsakanin su ba nan gaba za su sake aure ko ba su sake ba wasu malayen suka ce ba za su sake ba wasu malayen kuwa suka ce za su sake zancen mafi inganci za su sake e domin babu dalili na hadisi da ya hana su sake aure bayan an bata aure ko da ya aure ta cikin idda kuma ko da ya sabu da ita amma ita ce fatawan sayyidina Umar ita idan an raba su har abada ba za su sake haduwa ba to kaga sai mu duba sauran sahabbai mu yi fahimtar su sai na aje ta za a sake mai da auren su sahabbai in suka saba sai ka duba wanne fi kusa da dalili wanda fi kusa da dalili shine duk auren da aka fata shi ana iya komawa wannan kuma babu dalilin ba za a koma ba amma ka'ida cewa man istajala a qabla awani uqiba bi irmanihi wannan ka'idan ba ta shiga anan ba cewa duk wanda ya gaggawa abu kafin kafin abun ya faru za a haramta masa wai kai gaggawa kafin ka gama idda sai ka aure ta to yanzu da ka aure ta ba za ka sake auren ta ba sai wannan ka'idan ta shiga sai abubuwa guda biyu akai ittifaqi na farko idan mutum ya kashe wanda zai gada sai a ce to ba ka gaje shi ba kai sauri da ka bari ya mutu da kansa da sai ka gaje shi na biyu kuma wanda ya sha giya a duniya da zai sha ta lahira ba sai dai in ya tuba wannan duka akwai hadisai ingantattu akan wannan saboda za su iya sake koma babu dalilin da zai hana su koma wannan auren idan an yi shi kaman ma babu auren ne shi yasa za a ce an bata auren kuma daga baya a sake a sake komawa sai ce wa talzamul iddatu bi ittifaqi li mubtanan biha ala al itlaq wa talzamul iddatu wato idda tana lizimta bi ittifaqi da haduwan malamai li mubtanan biha ga duk matan da aka tare da ita ko da auren ba ta ne sawa'un wanda aka yi ijima'i ya baci ittifaqin malamai ba sabani ko na malamai suka yi sabani idan an bata auren to wajibi ne sai ta idda alal itlaqi a bisa ta babu qaidi saki ne ko biko ko da haka kenan ko kuma auren an yi ijma'i ba cece ne ko kuma ba yi ijma'i ba cece ba an yi sabani in dai aka in dai tare da ita kan a bata auren to dole ne kuma sai ta yi idda ko da haka saduwa tana sa a yi idda ko da ba ta aure ne domin tsoron kada a ciki ya shiga wancan kuma ya je ya abin nan wani ya je kuma ya afka mata sai ya zama ɗansa ne kuma alhalin ba ɗansa ba ne amma idan ta yi jini uku an tabbatar babu ciki nan yanzu sai a aure ta an saba a shigar da wani tsotso a cikin tsotso ba in an tabbatar akwai ciki ba an tabbatar akwai ciki ɗan na wancan miji ne da aka ɓata wa aure saboda ka'ida duk saduwan da ba za a maka haddin zina ba to in an samu da ɗan naka ne idan daga ba aka gano auren ɓacicce ne ba wanda zai ce a maka haddi na domin asu sunan aure aka yi shi sai dai ɓacicce ne to tun da ba za a maka haddin kayi zina ba to za a baka ɗanka idan akwai ciki ta haife shi a mero wancan mijin da aka bata auren daga ba wani mijin kuma sai ya sai ya aure ta in kuma shi din zai iya saka aurenta shikenan ya sake aurenta wannan shine hukuncinsa to anan da aka ambaci abun idda to an ambaci suka ce majazi ne ma'ana istigra'i ake nufi domin idda sai in auren ingantacce ne aka sake ta to shi ake cewa idda wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka sake za su zauna dini uku amma in bata aure aka yi sunan abin da za ta yi istibrai iddan ne amma kuma sunansa istibrai saboda kar ya zama da kaman idda ne na ingantaccen aure saboda aka za ta yi jini uku domin a fitta shakkan babu babu ciki a wasu malaman kuma jini daya kaga sunansa istigrayi amma an faɗe shi idda saboda duk suran ɗaya ne kusan abu ɗaya ne ake kuma hikimar abun yin hikimar yin abun ɗaya ne don a tabbatar da babu ciki wato mahaifanta babu wani ciki babu wani abu ba ɗa kafin ta yi wani aure ana iya ce masa idda ana iya ce masa istigrayi shi ne ƙarshe wannan babin wa sallallahu